رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الواضح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أنا شخص جسم فيه المضارع إن تفتح نوافذ الهجرة جسد جسد هواء إذا إذا أين ainihin Wando na kofa idan windon daki ya bude iskan zai ƙara ƙarfi idan windon daki ya bude iskan zai ƙara ƙarfi in harfu sharɗin wa jazmin ya fi ilayn in tafta fi'l mudari majzumu bi in wa huwa fi'l shar in ka bude wane ne zai bude anta wa fa'iluhu damirun mustajib wa taqdiruhu anta maƙuda mai na wafiza maƙuda mai neman sobon bilfata a zahira da aka yi huwa muza a na mu irai in ka buɗe windan ɗaki me zai faru ya ta jafiyar sakamako fiye mu tare mai zuwan bai irin huwa jawabu shar eh, uh, hawa ufa irin marfin bai don ma a zahira da aka yi huwa muza a muza mu irai na intanet bai fi majalisawa idan ka zauna a magudanar iska mai zai faru mai sakamako za ka yi ciwo in ka zauna za ka yi ciwo in harfu sharfin wa jazmin ya jizi fi ilayin a tajilis ilu muzari majzum bi in wa huwa fi'il shart in ka zauna wa ne zai zauna anta wa hu da min musalli an anta fi harfu jar majra ismu majrur bi jiwa lamul jarhi al alfata وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهوره من ظهورها التعذر الهواء فائل مفهوم بدم في مجرى وهو مضاف الهواء مضاف إليه نعم اسم مجرور في وهو مضاف الهواء مضاف إليه ليس كما هو فعل مضارع مجزوم بإن وهو جواب الشرط وفائله دم تقديره أنت يسافر أخوك تسافر معه إذا أنك يا تبيع لا تبيع تare da shi in harfu sharti mujazzam yusafir fi'l mudari majzum bi in wa huwa fi'l shart aku fa'il marfu' bil wawi niyabatan an idamma li annahu min asma'il khamsa huwa mudaf wa kan mudaf ilayh na'am tusafir fi'l mudha fa'il marfu' bil wawi niyabatan an idamma li annahu min asma'il khamsa huwa mudaf wa kan mudaf ilayh tusafir fi'l mudari majzum bi in wa huwa jawab wa fa'iluhu jamil musafir fi'l anta ma'a zalbu makanu huwa mudaf huwa mudaf ilayh القواعد يلزم فعل المضارع إذا تبقى حرف جازم wato ana yin jazma ga fi'il mudari idan harafi mai jazma ya ya gabace shi kalin rufin ajiya kamar harfofin da masu zuwa ga sunan wala annahiya wa in sune lam da la annahiya da in lam wa la annahiya tajziman fi fi'l mudari'an wahida da lam da la annahiya suna jazma ga fi'il mudari guda daya الحرف الأول ينفي وصول الفعل في الماضي حرف فرقو ينا كوري فاروان أيكي أشين زمن دي يوشي والثاني ينا عن عمل السير ثم حرف نبي كين لا النجية ينا هنا أيكة أيكي إن تزم في عليك إن دنا ينا تزم في فيه بلادي تفيد أن وصول الفعل الأول ينا فائدة ترواتي على اللي فاروان في فيه فرقو شرط في وصول الفعل الثاني شرطي لي وجه فاروان فيه بلادي lalle faruwan fi'ilin farko sharafi ne a wajen faruwan fi'ili na biyu Na'am. Ahwal bidayil amr. Wato yanda ake gina fi'il amr. nan tajannabanna za a yi kathir Lallai ka nisanci ba a mai yawa Lallai ka nisanci ba a mai yawa tajannab azalin shi tajannab ne sai nuna taukid ya zo idan nuna taukid ya zo sai kashi daga tajannab sai zan mabniyun alal fathi sai zan fi'il amr mabniyun alal fathi litasalihi bi nuni taukid at-thaqila fi'il amr mabniyun alal fathi litisalihi bin nuni a bin nuni tauki a fakila an gane yayi ta nisanta wai zai nisanta anta wa fa'iluhu damirun musajjad qadiruhu anta me za a nisanta al-bizaha maf'ul bihi mansub wa huwa mudaf aw huwa man'ut bihi wa al ka yi mu'amala da ‘yan uwanka da alkhairi asalin shi ashir da spoon ashir sai ga zai toke da fakila sai zama ashiranna ya zama an gina shi akan fata fil amr mabaniyun alal fathi itisali bi nuni tawkid al Ka yi mu'amala wai zai mu'amala wa fa'iluhu damiru mustaqdiruhu anta ikhwana maf'ulun bihi mansubun huwa mudaf wal kafu mudaf ilayh wa nan ba'u harful jar المعروف اسم مجرور بالباء اخرجن الى لن لكم تزوا هنا اخرج في في الامر مبني على الفتح اتصالي بدون توكيد الثقيله وفائله ضمير تقديره انت الى حرف الجر الوقول اسم مجرور بالى احفظن احد الصديق اصل شيء احفظ كياي القول ابوكي احفظ sai ga nuna alkhafifa shi ne miskun an gane ku to shi kuma in ya zo shi ma ka zalika fi al'amur mabri ala alfati lita salihi bi nuni tawkid alkhafifa shi ma wa da fa'iluhu damirun musajjid qadiruhu a hada maf'ulun biyu masu huwa mu za sadiq mudaf mu za mu an-nas lalle ka kyautata wa mutane asalin shi ahsin ne sai zan mabni ala alfati fi al'amur mabni ala alfati بالسؤالي بالنون التوكيد الخفيفة وفائله ضمير مسجل فيه أنت إله الرجال الناس يقول بدون الإله ما أوقد مصباحك للي كنا بتلنك في الأمر مبني على السكون بالسؤالي بالنون التوكيد الخفيفة وفائله ضمير مسجل فيه أنت مصباح مفعول به منصوب وهو مضاف وكاف مضاف إليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في الضمير المتصل نعم أخرج أنا أنا الفرس ina sanya sirdi ga me ina sanya sirdi ga doki ina kaga usrijun nan fi'l mudari marfu bi damma az-zahira al-akhiri ina sanya sirdi wa ke sanya sirri din ana wa fa'iluhu damirun mustajir da ana kuma an samu fa'il ya fito to ɗaya ana tunfa kaga sai mu ce wance ɗin wance din wa fa'iluhu damirun mustajir da anta wa huwa mu'akkad eh da ana wa huwa mu'akkad wannan ana na biyu shine tawkid da wancan damirin mustatir an gane alfars maqulun bi mansubun ifta hantar na biza ka buɗe kai ka buɗe mai window ifta fil amr mabni ala sukun waye zai buɗe window wa fa'iluhu damirun musajjid taqdiruhu anta fa huwa muakkad anta dinna shi ta'kid da damirun mustatir wannan annafi zata maqulun bi mansubun faridun qara'a huwa alkitab faridu shi ya kananta lissafi shi kanshi farid mubtada marfu bi damma az-zahira ala akhirih فرأى فعل ماضي مبني على الفتح وفائله دمير مستتر تغييره هو وهو مؤكد هو نبي تأكيد والكتاب مفعول به منصوب أخرج أنا نفسي أخرج أنا نفسي الفرد ina sanya sirdi ni kaina ina sanya sirdi ga doki usriju fi'l mudari marfu' bi damma zahira ala akhirih wa fa'iluhu damir musaddaq taqdiruhu ana wa huwa mu'akkad shi ana na biyu shi ne ta'kid ko shi ne taukid ina sanya sirri na shi ne taukidul lafazi taukidul lafazi kenan kaga ana ana ko fa'ilin shi shine ana shi ana na biyu ta'kidi ne ya zama taukidul lafazi bai sa ya zama taukidul lafazi saboda an maimaita lafazi iri daya to wannan kuma nafsifa ina sanya sirri ni kaina shi nafsi ina taukidi ne ma'anawi ko kuma mudaf wani yawon mudaf ilai ina sanya sirri ni kai na gami da doki kenan wai in ana so a sanya taukidi ma'anawi ba zai yi a sanya shi kai tsaye ba sai an kawo taukidin lafazi tukuna na fara kawo wasan sai a sai a jona shi da taukidin ma'anawi yanzu aka ce aka cire ana me za a ce zai zama usuri nafsi alfarsu kaga wani zai ɗauka cewa ina sanya sirri ga kaina to kuma babu da ke nufi kenan ina sanya sirri ni kaina ni kaina ina sanya sirri ga doki eh ifta anta nafsuka nafiza ifta anta nafsuka nafiza ifta fi'l amr mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamirun musajjad taqdiruhu anta wa huwa muakkad anta inna nabi shi tawkidu li dhamirin mustatir a ah, tawkidu lafzi wannan kuma nafsu tawkidu ma'nawi وهو مضاف الكاف مضاف إليه النافذة افتهي النافذة مفعولا به منصوب بالفتح الظاهرة على آخره فريد كرى هو نفسه الكتاب فريد شي كان شي كان الكتاب فريد مبتدا مرفوع بضمه الظاهرة على آخره قرأ فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر هو وهو مؤكد هو لم يمكن توكيد لضمير المستتر نفسه توكيد اللفظي وانا هو توكيد المعنوي ko kuma mudaf wani mudaf ila alkitab maqul bi masu alqawaid المتصلة والمستترة تؤكد توكيد اللفظية ضمائر متصلة تقوم ضمائر مستترة أنا يمس توكيدي توكيدي لفظيا لضمائر الرفع المنفصلة da dama'ir raf'il munfasila ana musu taukidi da dama'ir shi wancan musatira din sai mai taukidi damiri wanda yake munfasila لا تؤكد ضمائر الرد المتصلة والمستترة بالنفس والعين باء توكيد ضمير الرفع المتصلة ضمير رفع ضمائر الرفع المتصلة المستترة باء مستوكيد النفس بعين إلا بعد توكيدها بضمائر الرفع sai bayan an musu taukidi da dama'irin rafi'il munfasila tukuna sa'annan sai a kawo sai a kawo shi daga baya ba sa yin haka ne laraba ba sa yin haka sun zai ba da wani ma'ana tunda ba a sa wata ne eh, tunda ba a sa wata ne zai za a ɗauka kulu biyu ko wani abu an gani ai ba sa yi ne dole sai an sanya da farista nan a goya da wannan dole ne wannan yawon. نعم مثلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مزيد misalai ahsana salih amala eh mai aiki ya kyautata amalahu aikinsa ahsana daga hasuna an ƙara mai an ƙara hamza ya zama ahsana lasi mazidu bil hamza fi awwali na'am karramatil shuhubu nabighiya wato ƙasa ta girma masu kawo ci ƙasa ta girma masu kawo cigabanta. wato ma'ana sun talakawa mutanen ƙasa sun girma masu ci masu kawo musu ci karrama daga karuma karuma za ka ce karrama an gane ya zama wannan tulasi mazirin fitarihi eh. hasaba sayyidul khadim shugaba ya yi muhasaba ya yi hisabi da goyi-goyi ya bincike shi an gane daga hasiba hasiba sai koma hasaba sulasi mazidun bil alif bi wasu in sarrafa ila ila amalina ila amalina mun juya zuwa ga ayyukanmu daga in sarrafa daga sarrafa sarrafa sai koma in sarrafa ya kara an ƙara hamza da nunu an ƙara hamzatul wasal da nunu na'am na'am ishtamal al-kitab ala al-fawaid yawa ishtamal al-kitab ala fawaid littafin ya kunshi fa'idoji daga shamila shamila zaka ce ishtamala me ya ƙara an ƙara hamza wata yi yusbihi isfarra wajen muslim fuskan mai zunubi ya yi fasbasi ya yi yalo ya yi fasbasi daga safira an ga sai zama mai isfarra an ƙara hamza da tafi da bara a tabbalar da hadin ɗalibai wato sun yi gasa a wajen gudu ɗalibai sun yi gasa a wajen gudu me ya ƙara ta'ul da alifun daga bara bara gano wani ku bara za ka mai tabara a yi tafa'ala takaddama fannin tsayarar fannin tashi ya ci gaba fannin tashi ya ci gaba daga kaduma kaduma ko kadima sai zama takaddama ta'ul da tar'if ta'ul tar'if na'am ista'alama an-nasu al-khabara mutane sun nemi sanin labari sun nemi su san labari daga alima an ƙara hamza sinun ta'un istaf'ala ihlaulal inaw Ihi laulal inaw daga hala hala ya halu hala ya halu sai zama ihi laula ya yi jajawar na mubalaga ne ihi laula ai if au ala to an gara hamza da me wawun uh, hamza da wawun da me da lamun eh, hala ne ba hala kaga if if aw hmm? if aw aw ala if aw ala kaga an ƙara hamza da wawun da lamun an gani eh na if lala, if aulala mm نعم آه، إذا وزن الإسبال إذا وزن دوتي أي جعوى أي سوري دوتي أي سوري لك جلزة جلزة إذا وزن نعم أنكرمي همزة التفيف التفيف نواب الفوضى إخضاب رجل شوكا يا يكوري فتو يا يكوري سوسي خضرة خضرة إخضار أنكرا همزة رمي da alifun da tar'if hamza alifun tar'if eh إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فرق المبني والمعرض من الأفعال والأسماء da mabaniyun da mu'rab daga cikin fi'ili da kuma sunaye al-mabniyu min al-af'al mabaniyu daga cikin iluluka rakibtul farf na hau doki an gane ko a ga rakibtu fi'il madin mabaniyun ala sukun litisarihi bi ta'il mutaharika wa ta'ul mutaharika damirun barizun muttasil bi fi'il mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il al farz nqulu hada wannan rakiba fi'il madin mabniyun ala sukun ko? sannan kuma wannan ta'u mutaharika cewa mabniyun ne mai aladdam fi mahallin rafi a tijjar rabi yan kasuwa sun samu riba kaga nan rabi hu daga fi fi'il madin mabniyun mi, fi lisani bi wawil jama'a an gane ku na an gina shakan don mashi hazara al-ga'il wanda baya nan ya halattu hazara fi'il madin mabniyun alal fati alfata zuwa da akhiri a gane wani ba ganin wannan hazara ya samu fata li adam ittisalihi bima yujibu dammatan dammatan fi auta aw taskinihi me yasa ka yi fata saboda rashin saduwan shi bima yujibu dammatan an aw dammatan fi akhirihi aw taskinihi aw taskinuhu bi ma yi jibu abin an bai abin ali ne zuwa da rashin rashin ma yi jibu don matan wato abin da yake wajabtar da don ma ko hu, ko kuma yake wajabtar da taskin din shi sai san fata wannan fi'il ma da mabni ala sukun ala dhammi da na ala mi ala fata to su sune wuraren da ke gina fi'il madin na'am na'am abai abak ka yi da'a ga mahaifinka nan fiye la'amur mabni ala sukun na'am tarriz na wato ka yi design ɗin tufafi kai design kaga nan fiye la'amur mabni ala sukun zai sali yi binunin niswa fiye la'amur mabni ala sukun zai binunin niswa na'am jira lalle ka bar jayayya fiye mabni ala fati zai sali binunin tauki a أفش السلام أفش في الأمر مبني على في حرف الإلا أنا هنا هو في الأمر مبني على في حرف الإلا عفو بالله في الأمر مبني على في النون في الأمر مبني على في النون لا لا المظلوم da ده zan taimaki wanda كذا zalunta كنا أنا جينا في الأمر amur سكون كوكما ko kuma كو fataha هذا في حرف الإلا to nan la'ansuran al-mazlum da sannan zan taimaki wanda aka zalunta wannan fi'il mudari mabni ala fati lisali bi nuni tawkid at-thaqila eh, law jidana amali law jidanna amali ko fi'il amr fi'il mudari mabni ala al-fati nuna bi nuni ma imma khafifa ko thaqila albanatu ya kulli ya akul fi'il fi'il mudari mabni ala sukun sari bi zunin niswa kenan mudari ana gina shi da kan wani hali ana gina shi in ma da fata saboda saduwan shi da nuna tauki ko kuma da sukun saboda saduwan shi da nuna niswa in ba haka ba duk sauran gaba daya mu'rabai ne shi na'am na muna

kaga a din ai da da hamza ne da kuma alifun a to an aka samu hamza din don ma alifun din zai kuma mai wawu shi ne kuma waykilun na'am a amanu kaga a wai minun wai minun ko wai manu shi yasa nan kuma da ne amuru waimirun waimirun an fahimta ku? na'am alaƙar kalmar da ake da ba da ba na? shi akalu daga akala shi na kuma ta yanzu? Eh, yanzu nan fata yanzu suna yake wata mace zama wai kiru wai minun wai mirun nan fadil fadil shi ma wai dilu aga wannan alifin ne nan ko in an sami don ma zai koma wawun wai dilun ƙa'imun in an sami don ma ƙa'imun aka sa ko zai mai da wannan mada alifin ya koma abinan wai wawun wai imun bakin wai ke saboda munasaba sajin suwaijin shi ma sajin suwaijin swabun suwaibun famun fuwaimun na'am alka'ida na'am idan ka da sani da ismin harfa illa idan ya kasance na biyu daga cikin suna harfa illa ne wani kaliba da harfin min harfin da illa wanda an juyar da shi daga harafi daga cikin harfofin illa wasu da ila asali sai a mayar da shi zuwa ga asalin shi a wajen tafsiri a mayar da shi zuwa ga asalin shi a wajen ya kasance na biyu daga cikin suna harafi ne na illa an juyar da shi daga harafi daga cikin harfofin illa sai a mayar da shi zuwa ga asalin shi a wajen tafsiri a gane ku in wawun ne a mayar da shi wawun in ya'un ne a mayar da shi ya'un a gane kamar nan babun eh, asalin shi wawun ne ta fawabun ne saboda jam'in shi abuwa ana gane jam'in ana gane asali takin jam'i an gane garun abuwa sace guwairun abun wai wannan uyaibun an wannan daga ayaba an gane wannan ku mm-hmm. yace ga kana sa'in ismi alifan munqaliba an hamza in ya kasance na biyu daga cikin suna alifun ne an juyar da shi daga hamza ne aw za'ida ko kuma za'ida ne shi aw majhulat al asl kulli badwawun kawai ko an jayyaci asalin shi a mai da shi wawun Wadda ba a san asalin shi ba kamar irin su sajun da su swabun a gane kawai sai a mai da su wawun a gane wanda amma wanda yake an san asalin shi sai a juyar da shi ko an san asalin shi a mai da shi kamar wannan fadilun waidilun ka'imun wai'imun bakin waikin baka yabki bakin buwaikin to in ya kasance na biyu daga cikin suna alifun ne wanda an juyar da shi daga hamza kamar wannan a'akalu a'akalu kaga alifun ne wanda an juyar da shi daga hamza kaga zai zama a'akalu to za a mai da shi wawun an gani ko kuma ya zama za'ida kamar na fadilun a gane fadala kama saka alifun din na ƙari ne fadilun qa'imun bakin to duk amai da shi wawun wannan kuma wanda ba san asalin shi ba irin sajun swabun shi ma amai da shi wawun kawai na eh الخصال عليك من الأمور بما يؤدي إلى سبل السلامة والخلاص حرف السؤال عليك من الأمور بما تؤدي كلزمت على شيء الأمر بما يؤدي أبدا zuwa ga hanyar amincewar khalasi da kubuta wa ma tarjun da ta tafi wa shikan wa fawran yawma yukhaz bin nawasi da kuma abinda da kake kake fatan ka samu tsira da shi da gaggawa abinda kake fatan ka samu tsira da shi da gaggawa wa fawo kuma kake so ka samu babban rabo yawma bin ranan da ake riko da tukuwan kai alaysa yunalu afwa illa bi tadhhir nufus min al-ma'asi ba a samun abuwan Allah illa bi tadhhir nufus sai da tsarkake rayuka min al-ma'asi daga sabon Allah wa in tashud yadan bil amri tuflih wa in ta'dil fa malaka min manasi idan ka zage damtsi in ka tamke hannunka wato ma na kai kokari kenan in ka daure hannunka da al'amari in ka zage damɗe da al'amari za ka samu babban rabu wa illa adil idan ka kauce ba ba ka da wani kariya idan ka kauce ba ka da wani kariya da ke mabarar walidai ne bai kulle rifke wani filin ladani wani akasu wato da yin da'a ga iyaye da kowane tausawa. wa nusiyin da yin nasiha lil adani ga na nesa a da na kusa wal aqasi da na nesa ga na kusa da na nesa an goma in an ce barra wani irin fili ne wannan barra me muzarin shi barra walidai yayi da ga iyayensa barra ya birru birra kaga ya zama fi'il amr shi birra kenan الحاء عليك بجنس عليك بجنس نفسك عن هواء فإن النفس أدهى من hana ranka daga bin ranta ka lizimci hana ranka daga bin san ranta domin lalle rai ya fi musibantarwa fiye da makami lalle rai ya fi musibantarwa fiye da makami na'am yace bi islahi mu'amalati al-baraya kuma shay'un alazza min as sulahi hmm. ta hanyar gyara mu'amala da talikai ta hanyar gyara mu'amala da talikai dan babu wani abu wanda yafi dadi kamar gyaran dabi'a na'am

ولا تأكل عن عن توحيد وعبد كأنك لا تعيش إلى الرواج إلى ولا تغفل عن التوحيد kada ka rabkana daga barin tauhidi ba wa abud bauta ma Allah annaka la ta'ishu illa kaman kai ba za ka rayu zuwa maraice ba kan mirahin fi na yula'ibu fi siyabi ma almirahi da yawa wanda yake maraita a cikin bulami lafiya da yawa wanda yake maraita a cikin bulami lafiya yula'ibu isiyab yana wasa cikin tufafi ma albirai tare da nishadi yana wasa cikin tufafi kuma tare da nishadi na'am وجل مقدار ما miƙidaru ma'ulika gwargwadon abin da aka baka mirtabin na ainihin martaba wajen la ya girmama miƙidaru ma'ulika gwargwadon abin da aka baka mirtabin na martaba wajen la ya girmama idraku ma ulita riskan abin da aka naɗa ka a gare shi minni a gungun gwargwadon abin da aka baka na ni'imomi azza ya buwaya بشرى لنا معاشر الإسلام إن لنا من الإناية ركنا غير ya tabbata gare mu ya ku taron musulunci inna lana lana rukunan lalle muna da rukuni wato gaira munhadimi wanda baya rushewa min al-inaya ya tabbata a gare mu ya ku taron musulunci inna lana rukunan min al-inaya lalle muna da wani irin rukuni na ainihin hususiya gaira munhadimi wanda baya rushewa lamma da Allah da ina li fa'ati bi akram ar-rusuli kunna akram al-umami hmm. lamma da Allah da ina lokacin da Allah ya kira mai kiran mu shine manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi bi akram ar-rusul lamma da Allah da ina bi akram ar-rusul lokacin da Allah ya kira mai kiran mu da sunan mai da sunan mafi girman manzanni an gane bai da'ati saboda ta'an shi kunna mu sai muka zan mai sai muka zan mafi girman al'ummomi hmm. gwargwadon abin da aka baka na martabobi ya girmama ma'ulita riskan abin da aka baka ko ma'ulita hmm. gwargwadon abin da aka nada maka na ni'imomi aka baka na ni'imomi wa'azza ya buwaya bushra lana ma'ashar albishirin mu ya ku taron musulunci na'am inna lana rukunan min al-inaya lalle muna da wani rukuni na khususiyya wanda baya rushewa lamma da Allah da'ina lokacin da Allah ya kira mai kira mu ya kira da suna ya kira da suna mafi girman manzanni saboda da'an shi sai muka zamanto mafi girman manzanni hmm. a ah, sai muka zamanto mafi girman al'ummomi wa idza sakhira al-ilahu unasan li sa'idin fa innahu su'adahu idan Allah ya hore wasu mutane zuwa ga mai arziki fa su zama masu arziki in Allah in ka zama to direban gwamna ka zama wani karfin gwamna to direba kawai ko ka zama mai fashe bolan gwamna ai magana ya kare وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنه سؤداء <laughs> to alhamdulillah akwai sanda bola ke samun daraja direba ke samun daraja mai yankan kumba ke samun daraja in an jingina shi zuwa ga babba shi ya zan babba da yankan kumban shugaban kasa za ka yi sha'awa ba ka shi don Allah a wani guwa ke za ga ana ana kamun gaba da shi an yadda je asoro ku zai kwaso bola shi ne kwashe bola na asoro a daya Allah shi taimake ba na kallon mawabi hamdi a shaɗu Allah ila'a ila'anta an ta a cikin